Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Tsakanin Shirin namu na yau zai yi dubi ne kan sake dawo da zirga-zirgar jiragen kasan Abuja zuwa Kaduna a tarayyar Najeriya bayan shafe sama da watanni takwas da aka dakatar saboda harin bom da aka kai tare da garkuwa da mutane da dama a ciki. Madalla, kamar da yadda aka ji a matashiyar shirin a ranar 5 ga watan Disamba aka dawo da zirga-zirgar sufurin jiragen na ƙasa inda gwamnati ta ce ta gama ɗaukan dukkan matakan da suka dace wajen ganin ta kare rayukan jama'a ministan sufurin najeriya mu'azu jaji sambo ya yi wa wakilin mu na abuja muhammed sani abubakar karin bayani kan matakan tsaro da suka ɗauka da kuma sauran tsare-tsare to alhamdulillah sifiri daga abuja zuwa kaduna mun ɗauki matakai da insha allahu za su tabbatar da tsaron al'umma raka ku za mu sa ran mu ga abubuwa na zahiri ila a'a na'urori ne ba mu ga komi ba to aiko inda kun ga wani abu da sai ku ce ba mu san me muke yi ba ko ba gaskiya bane a na'urorin nan saboda kare wato ainihin rayuwar mutane da za su shiga jiragen nan ne saboda haka ba yadda za a yi mu bayyanar da su a wasu za ku iya gani alal misali rediyo mutum na riƙe da rediyo a hannu yana magana da ko direban jirgi ko jami'an tsaro wannan zahiri za ka gan shi akwai kuma na'urorin da muka sa kan jiragen wanda ba lalle ne sai mun gaya muku ga na'urorin ba kaga da jirgin nan ya tashi daga abuja ko ya tashi daga kaduna ba a iya ganin sa amma yanzu mun sa na'uran da za mu iya ganin jirgin nan daga tashinsa har isansa akwai na'urori da za su nuna mana idan akwai matsala a gaba ya zuwa yanzu sufurin so nawa zai kasance a rana so biyu a rana abuja kaduna so biyu kaduna abuja so biyu sa'an nan akwai sabon tsari na tiket da yadda ake sai da tiket ɗin kowa ya zo ne kawai zai iya saya to amma yanzu idan za ka sai tiket sai ka ba da phone number da ke aiki da kuma national identity number dinka idan baka da shi mun haɗa gwiwa da commission inda ke wannan a kowane station na, ka abuja da kaduna za a same su in ka zo yankan tiket baka da shi sai ka je ka yanki nin ɗinka ka zo ka sai tiket sa'an nan zancen wayanda ba 'yan ƙasa ba fa su commission da ake kira national identity card management eh, commission suna da tsarin da suke rajistarin wayanda ba 'yan ƙasa ba to in kai ba ɗan ƙasa ba ne in ka zo za ka ba da wannan shaidan ka da phone number ɗinka to shikenan kuma sai in an tabbatar haka din ne sai sayar ma da ti za mu ƙara kuɗin jirgi saboda abubuwa sun tashi yanzu shi ma shugaban hukumar gudanarwar hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa na najeriya injiniya ibrahim alhassan musa ya yi tsokaci a cikin shirin a tattaunawarsa da Muhammad Sani Abubakar. Bayan watanni mai tsawo hukumar ku bata aiki yau an dawo me wannan yake nufi a gurin ku rana ba ta bace ta yan najeriya ce cikin ikon allah saboda mu sabis muke badawa ga yan najeriya ko mutane da yawa sun matsu da aka janye sabis din mu kama abin ya dame mu saboda yana rage mutane da yawa walhalu na tafiya yana kawo mutane natsuwa da kwanciyar hankali so muna roƙon allah abin da ya faru a baya allah ya kiyaye sauke mana magani kun ce kun ɗauki matakai yanzu ya ɗorewar su saboda an san matsalar ƙasashe masu taso tasowa kamar najeriya wani sa'in dorewan abu shine matsalar to ina gani yana da kyau mu kyautata zato saboda a duk abubuwan da suka faru a baya an yi bitar su kan matakan da aka dauka me yasa wanne ne ya dore wanne ne bai dore ba me ya dalilin rashin dorewa saboda haka akan yadda aka zauna aka tabbatar da cewa ga abubuwan da za a yi kuma kowa za a rika zuwa lokaci zuwa lokaci za a rika bita abubuwan da muka yi wancan watan da me aka yi me ba yi ba ina aka samu cigaba ina aka samu koma baya da ana debo rigima saboda To koya waɗanda aka yi domin su ke kallon matakan da gwamnati ta ce ta ɗauka domin sake maido da sufurin? Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da wasu fasinjojin farko da suka tashi daga Abuja zuwa Kaduna a ranar da aka maido da zirga-zirgar jiragen. Sunana Rabiu Yusuf Idris. Ai ina jin daɗi sosai saboda ni mutum ne mai bukata na musamman. Duk sati nakan yi tafiya in je in ga iyali na a Kaduna. To amma tun da abin nan ya tsaya sai in kusan wata ban je na gansu ba. Amma yanzu ina ganin an dawo da shi sai na ji farin ciki ya kama ni ga shi dama tafiyan ya kama ni yau shikenan sai na kamo hanya na zo aini ina da kwanciyar hankali sosai shi yasa ma na saboda abu ne wanda zai iya faruwa da kai ko akwai tsaro ko ba tsaro yana iya faruwa Suna na maryam abubakar wallahi gaskiya ni na ji daɗi kwarai na ji daɗi da yadda eh, aka soma wannan harkan jirgin wallahi don ya samu a matsaloli da yawa mutane suna maganan tsoro gaskiya a zuciya na ban ji tsoro ba ban ji wani fargaba don na san su ma jami'an tsaro za su saya ne tsakaninsu da Allah su yi aikinsu don ba za su so abin da ya faru da ya sake faruwa ba. To sai dai wani fasinja da ya saba amfani da jirgin kasan tsakanin Abuja zuwa Kaduna wato Abubakar Ibrahim Zamzam ya bukaci gwamnati da ta ƙara samar da kayan aiki ga jami'an tsaro da ke aiki a cikin jirgin. To amma ni dai na saba zuwa Abuja da Kaduna duk sati zan zo Abuja Monday in koma Juma'a. duba da iyalaina na zama a kaduna kuma a nan nake aiki zan iya cewa ni wannan ban da wani haufi ban da wani matsala game da dawowan jirgi kuma allah shi ke karewa sai dai gaskiya na samu na dan tattaunawa da wasu daga jikin jami'an tsaron da ke lura da a cikin jirgin da ke aiki a jirgi ɗaya daga cikin su ya ce min an samu ƙari sosai na kalla shi da nake hira da shi babu irin wannan bulletproof jacket babu helmet a kan shi so na ga wasu na da shi sai ce min ai waɗancan mobile ne yawanci wannan nasu ne so ina kira ga gwamnati da Allah su waɗannan jami'an tsaron suna ƙoƙari suna kare rayukan al'umma a musu abin da ya kamata. A tashar rigasa da ke Kaduna aka kaddamar da sake maido da zirga-zirgar jiragen na ƙasa kuma wakilinmu na kaduna aminu sani sado ya jiyo ta bakin wasu fasinjoji a can sunana dai abubakar musa gaskiya abin farin ciki ne yau da muka samu dama na ah, maido da wannan train services bayan abubuwan da suka faru baya wanda muna fatan kada allah ya maimaita mana shi amma abin farin ciki ne uh, musamman a wannan lokaci da za a shiga na, na da, da sabuwar shekara zai taimaka matuka ga jama'a ganin yadda hanyar mota ta zama da wasu 'yan matsaloli da suke wannan zai taimaka kwarai da gaske Suna na hafsat muhammad kalakala abin da zan ce dai Allah dai ya kai mu lafiya don kawai in ya kayi tawakali da Allah insha allahu da abin da Allah bai zai faru ba bai zai faru ba don da zuciya ɗaya gaskiya na shiga jirgin Allah ya da kuma za mu tafi lafiya insha allahu amma me yasa kuke kika fi sha'awar ki hau jirgin ƙasa maimakon bin mota saboda bisa hanyar nan ba kowa zai iya juran tuka motar nan zuwa hanyar nan ba saboda irin atsar ga manya-manyan motoci ga kaza amma wannan hankalinka kwance za ka tafi. Baya ga fasinjoji akwai ɗimbin jama'a da ke gudanar da harkokin kasuwanci daban-daban a tashoshin na jiragen ƙasa. To sai dai al'amura sun tsaya musu cik tun bayan dakatar da sufurin saboda tsaro. Aminu Sado ya zanta da wasu daga cikinsu a tashar jirage ta rigasa. Sunana Hassan Suleiman. Maganar kasuwanci dole ka san komai aka ce ma an dan samu tasgado dole sai a hankali zai dawo tunda da dama akwai 'yan kasuwa kala-kala a gurin nan da masu harkoki da hada-hada kala daban-daban wasunsu da damar su in ka kalla cewa sun cinye jalin ma wani sai ya yi kokarin yanzu ma ya za a iya samo jali mai jalin kuma zai yi tunani ta ya ma zai abin ya farfado tunda abu ne aka ce maka ana tururuwa kullum kullum kuma aka zo aka samu wannan iftila'i na jarabawa kuma alhamdulillah komai zai wuce ya zama ma kamar tari an fara dawa wato sai fa a hankali tunda guri ne direct kai tsaye mutum sama da dubu biyar ne suke cin abinci a gurin nan a kullum kullum sai aka wayi gari aka ce gashi yau ya tsaya to kaga kuwa an samu matsala ta wurare daban-daban kama daga tattalin arziki har ta wuraren ma lafiyan ma mutane tunda wasu da dama rashin lafiya ya kama su a sunana muhammad jamil a inkiya saraki to alhamdulillah a lokacin da wannan jirgi yake zirga-zirga a wannan guri da muka zo muka kafa kasuwancinmu ni musamman ina sai da waya ne a wannan guri kuma a kullum muna samun halartar baki a gurin sama da dubu biyu wanda fasinja ne kuma daidai gwargwado sun fito daga sassan arewacin najeriya kuma muna samun alheri daga gare su a wannan matsala da jirgin nan ya samu gaskiya ya taba mutane sosai da sosai a gurin waɗanda suke musamman kasuwanci a gurin to amma dai lallai mutane sun ji jiki kan kafin dawowar wannan al'amari duk da dai gashi yanzu alhamdulillah cikin ikon allah wannan al'amari ya dawo to kuma babu abin da za mu ce sai dai godiya ga allah subhanahu wataala kuma kasuwancin da dai gashi yanzu muka fara to sai dai mu zuba ido mu gani duk da dai masha Allah alhamdulillah ana yaji aiki saboda kuɗi akan koma To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin wakilanmu na Abuja da na Kaduna Muhammad Sani Abubakar da Aminu Sani Sado, ni Ahmad abbake muku fatan alheri. A huta lafiya.